Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kamar yadda dai kuka sani ni suna na abbas sani a mutanen da suke bibiya ta a cikin youtube za su ga sun kwana biyu ba su ganna a wani bidiyo ba to akwai abin da yasa ba su ganna a bidiyoyi ba za su ci gaba da gani na insha Allah yau kuma abin da yasa na ce zan yi wannan bidiyon zan yi wata magana wani abu ne ya faru da dumudumin sa nake so na gaya wa masoya domin su taya mu da addu'a a kamar da yadda ka sani wannan bawan allah da kuke gani sunansa haruna salisu cizo wanda jama'a suka fi sani da cizo one germany kamar da yau san shi asalinsa mazaunin najeriya ne ko an haife shi a zaria ya girma a garin kano kun ga mazaunin najeriya ne sai ya zo sai ya koma germany wanda suke bidiyarsa yawanci sun san wannan abin ya zauna a najeriya ya zo ya koma germany haka ne ko to a lokacin da zai koma germany nan ya koma ne ta ba, ba wai ta jirgin? sanda ya fara zuwa kan germany ya je ne ba wata hanyar da ake bi ba ba wai ya je ne ta jirgi ya hau jirgi ya yi ya waye duk ta nan ya ba ya bi ne ta libya ya je ina ne ya je ina ne har a haka a haka a haka sai ya tafi germany tun da ya tafi germany tun shekaru masu yawa da suka wuce bai sake dawowa najeriya ba sai a wannan lokacin a ɗan kwanan nakin nan za ku ga cewa cizo ya zo najeriya zuwansa najeriya an samu wata matsala kamar yadda na gaya muku ya tafi ne ba ta hanyar da ake tafiya ba asali da ya fara tafiya germany da ya je can germany ya zauna da 'yan germany lafiya har suka auren masa da esu yan germany yana nan da matar salawu ganta na auri baturiya ga ta nan ma sweetie zo mana ah, eh, eh. na je kasar nan da na shiga kasar nan kaga da yawa akwai kwanda ba su san hausawa ba to a wannan karin ma da ya tashi zai koma sai ce ta haka zai koma wannan zuwan da yana nigeria ne kai ce muku da yana hannun yan sanda 'yan sandan libya sun kama wan jamani to abin da yi gasken magana ya gurɓace yauwa abin ya lalace abin ya taɓarɓare saboda haka yanzu abin da muke nema a wajen ku jama'a muna so ku taya mu da adda allah ubangiji ya fito mana da wannan bawan allah tunda gaskiya yana da mabiya yana da magoya baya to ku taya mu da adda allah ya fito mana da wannan bawan allah yanzu ana maganar tun asalin tafiyarsa da ya fara yi ya tafi ne ba a bisa ka'ida ba kuma yanzu ma ya kuma zuwa zai tafi ba a bisa ka'ida ba to shine yanzu 'yan sandan libya suka kama shi da suka kama shi kuma wani zai tambaya suka yi da matarsa matarsa sun kai ta germany shi kuma sun rike shi a yanzu haka cizo yana hannun 'yan sandan libya abinda dai muke so mutane ku taya mu da da allah ubangiji ya fito mana da wannan bawan allah Allah fito mana da bawan Allah nan kuma duk wanda yake son ya ji wani information daga wajen sama direct zai iya zuwa page ɗinsa na Instagram ko kuma ya je page ɗinsa na YouTube na san shi baya koyi komai da halin da yake ciki zai bayyana mu ni ma na fara bayyanawa ne yanzu kafin ya bayyana muku ku je page ɗinsa na Instagram ko ku je page ɗinsa na YouTube duk yadda ake ciki za ku ji labari so da haka muna ta'adda Allah ubangiji ya fito da shi a wannan hali da yake ciki Allah ubangiji ya fito da shi sannan kuma jama'a ina so na gaya muku cewa duk wani hali da cizo cizowan jamani yake ciki na ɗaunoyin zan ta kawo muku insha Allah da ku ta sani ku taya mu da adda mun gode kowa ya daga hannunsa sama wasa da kusa fana huwa ba ka hu wacce ke wanda zai wa innaka dagir dargir wa man da basarab da qala hayati gamza wasa ka tabi harda na malar ruguje <laughs> iyayena sun samun haruna salisu a mutanen gari kuma sun fi sani na da cizo one germany na samo cizo tun asali tun daga makaranta ne saboda a lokacin in kaɗan so sabuwar rigar ka kaɗan so wani sabon fikir ɗinka da wani ɗan tumbalar ɗinka mai zafi ɗaya da ka shigo cikin mutane kana cewa kai baba ka cije ni da wannan hular hacigen da wannan timbalan din to wannan sunan kawai daga nan ya fara cizo cizo ni asali na an haife ni a cikin jihar kaduna ma'ana a zaria sannan kuma na girma a cikin jihar kano a cikin jihar kano kuma a cikin fage a nan ne karatu na na islamic school na bin najeriya a 2015 sakamakon yanayin da Najeriya a wannan lokacin 'yan Boko Haram suke kashe mutane ba gare ba dalili a gaskiya ba zan koyi ma ba wannan tafiya da na zuwa Jamus tafiya ce mai matukar hatsari domin kaga na farko game da na gaya ma a bayan mun fara tafiya tun daga Nijar za ku shiga cikin Sahara mun yi sati daya ni da kenan sati na guda a cikin Sahara mana tafiya haka ruwa ya kare mana da ƙyar muka samu muka shiga Libya. To bayan mun shiga Libya ko a Sahara ma za ga mutane duk sun mutu wasu sun bushe tsaye suna cin naman jikinsu da sauransu. to da ruwa ma mun ya kare mana a haka muka shiga libya bayan mun je libya ni a tunani na mun je garin addinin musulunci za a taimake ka a kawo mu abinci da ruwa kawai sai ga an kai mu gidan masu garkuwa da mutane ma'ana gidan bashi suke kiran shi a yayin wannan tafiyar na shiga teku kuma teku da ake shiga ba wai sai ka biya kuɗi za ka shiga sannan ma in ka biya kuɗin ma za a iya cinyewa kuma kafin ka shiga ma sai amma ɗan banzan duka domin a cikin jirgin mu akwai wanda aka targaɗa akwai wanda aka karya haka kawai ba kare ba dalili ice sa su rinka dukan ka haka kawai domin haka muka shiga cikin wannan teku eh, awan mu 22 tun daga lokacin da muka shiga banda lafiya a haka na karasa muka zo aka yi rasku kuɗin mu a babban jirgi kwanan mu biyu a babban jirgi tukun da muka kai Italy nan kawai na ce ma sai wani yaro yake ce ma ha cizo ai ya kamata ka tafi Germany ina baka lafiyar nan za su baka magani ai da ne kwana na bakwai tukuna na kai Germany ni da abin da nake a Germany na farko shine na tafi kasar Germany kuma da Allah ya taimake ni na tafi ina neman halak dina zan yi rawa zan yi waka zan yi kwallon kafa zan tafi kamfani in je yin aiki kai barka jika na rantsi da Allah a Germany duk aikin da aka ce min gashi cewa nake na iya to ala hakika dai irin waƙoƙin da nake yi ina waƙoƙi hip hop Hausa kuma ina yin su ne da hausa nake yi wani kuma lokacin ina haɗawa hausa da kuma turanci combination ya amince da ni isa ba suturanki sakanin ciki gamsar da fahimtar ki To wannan waka da muka yi suna Aisha da ni da abokina Bello Sisko mun yi wakan nan ne kuma muka zaɓi sunan Aisha dalili kuwa saboda suna ne muna so kuma mun karrama wannan sunan saboda ita ma ta karrama mu ta bamu dalilin ta gashi ne yanzu haka muna cin albarkacin abubuwa da dama watan Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dalilin da yasa kenan muka sa muka zaɓi wannan sunan mai suna Aisha. To Allah hakika kamar da ka faɗa wasu suna ganin cewa ina yin batsa ko bana sa labule a cikin a maganganu na ba wani maganar labule a wannan zamanin da muke ciki shi yasa da dama yawanci yara ake zuwa ake ake musu fyaɗe to ni kiran da zan anan shine kawai ina so iyaye su sa ido akan su ka fito ka kai kana boye boye kana cewa wai kaza ka fito ka gaya mata ba ba tsaba ne ba ka gaya ma yaro yaro saboda ya sani ya san cewa da ah, fa abin da ake nufi eh da gaske ne na auri baturiya ga ta nan ma sweetie zo mana ah, eh, eh na je kasar nan da na shiga kasar na kaga da yawa akwai wanda ba su san hausawa ba to zuwa na kuma garin nan na nuna musu nima wani al'ada da kuma ah, yanayin da suka karbe na nuna musu cewa nima dan halak ne har kuma a haka kuma na aure ɗaya su kuma ban yaudare ta ba kuma ban cuce ta ba kuma har yanzu muna tare da ita kuma suna alfahari da ni <laughs> Ta yi wannan mai sauki ne wai duk da dai yaren Jamani yana da wahala barin gabatar da kaina da yaren Jamani. Mai ah, my name is Haruna Salisu ish coming house Nigeria mana mota Shifrakin is Hausa um, ish bin zubin unspansu jihar Alt uh, ah, ish born in uh, eh, Shibantal uh, ah, Manchingilaba Mein Hobby ist, mein Hobby ist Sinn, Tanzen, Fußball, äh, eh, Spielen, Social Media. Anya ko ba zan cika da wata lokacin da muna primary school akwai wani malam ana ce malam Hilu malamin na akwai ta adda da ya koya mana amma ta drama ce in za a tashi da drama sai ya ce to a karanta adda ni ma ya kamata in karanta wannan adda saboda tsaro ba dan tsaro ba yawwa kowa ya daga hannunsa sama wasa da kusa fana huwa baka ta rabda hu wata ke wadda rewa da dagin dargin tsoman da basa rabda hu kala hayati gamza wasa ka tafi harda na malar ruguje yarinya ke kika ce inda kuɗi zaki aure ni in kuma babu kuɗi sai in kama gabana masha Allah